rundunar 'yan sanda a jihar lagos ta kama wasu 'yan kasashen guda biyu da take zargi da gudanar da wani kamfani da ke harkar hada-hadar fitar da dagwalon wayar salula zuwa kasashen ƙetare mutanen guda biyu masu suna lin Hu da kuma li ronin suna gudanar da wannan masana'anta ce a titin sile abuka da ke birnin ikeja a nan Legas. mataimakin kwamishinan 'yan sanda a kinsoji adebayo shi ya jagoranci kai samame a wannan gini wanda rundunar ta ce ana gudanar da shi ba tare da izini ba a sanarwar da rundunar ta fitar tun da farko ya nuna cewa kayayyakin da 'yan kasar sun din ke sarrafawa ana samun su ne daga wayoyin salula da na'urar tablet kuma ana fitar da su ne zuwa kasar china da kuma vietnam ta jiragen sama wannan dai ba shine karan farko ba da jami'an tsaro a najeriya ke kama irin waɗannan da gwalo na masana'antu na salula ko rediyo da kwamfutoci walau dai an shigo da su najeriya ko kuma ake kokarin fitar da su zuwa kasashen ketare kamar da ɗaya daga cikin kwantrolin hukumar na tinkam ahmed baba ya shaida mani e wato irin su kwamfuta su talabijin sauransu da suka lalace damuwan wayannan shine kaga akwai irin su mercury irin su candium eh, da lead katunan lead lokacin da aka samu a gusau a zamfara abubuwan da ya jawo to irin wannan kaga za su gurbatar da eh, muhalli za wata kasa har ruwan sha ma ka gani so shine kake gani yanzu da yawa sai ka ji kafin ka ankar sai ka ji an ce kidney kidney kidney duk irin wayannan abubuwan ne binciken da yan sanda ta gudanar je ya nuna cewa 'yan kasar ta sin guda biyu sun shigo najeriya ne a watan mayu da takardar izinin yawo na bude ido kuma suka bige da zama amma da kafa kamfani da kuma daukan ma'aikata domin gudanar da wannan sana'a da baya bisa ka'ida sanarwar rundunar 'yan sandan jihar lagos ta hannun ta bala el kanade ya nuni da cewa har yanzu jami'an na gudanar da bincike a inda ake ci gaba da tsare 'yan kasar ta sin da gwala masana'antu latironi da yana daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar muhalli yanzu haka a duniya baki daya abinda kuma masana da sauran hukumomi ke kokarin ganin an kawo karshen sa da kuma ne ra'ayin yan Najeriya game da irin wa'annan kayayyaki na dagwalon masana'antu da ake shigowa da su ko kuma kokarin fita da su kasashen waje ga dai abinda wani da na hira da shi ke cewa dan wayan abubuwan gaskiya illa ne ga mu mutane to mutane nan ma mun ji daɗi da aka kama dan abin da zai kawo illa ga muhallinmu da mutane wajen da mutane suke ka gani wannan abu abu ne mai hatsari sosai da ya kamata a kau da shi saboda matsaloli mutane ka zo su samu kamu da cutar irin wayan abubuwan misali light emitting diode wannan abu suka gansu cikin electronics wani ma kamar irin TV nan da ake yarwa a bola eh gan wasu suna bi suna cicire wasu abubuwa to wayan abubuwan suna da effect a jikin mutum ka gani kuma yan mutum bai kau da shi ba wallahi illa ne gare mu mun zama masu zama kewayen Lagos dinnan ba ma Lagos kadai ba duk wajen da ake da irin mutane na Allah na. asirinsu babin ya jibrin murai amurka daga Legas.